يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إننا بألمين idira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuntu ne ko bai turji rai ke fere tiyan karatu ne ya ji daga littafin kwallon gayi alkur'an littafin na allahu tabaraka wa ta'ala ci a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba wani sokola ni macini macini mai ne da kusa kiwo da nuna na cikin ba ke mutum nan nun gazo nan ebo rashin yamman wa ciko ne yamman yi mijo na ajiyar <clears throat> jin ina nana man na yi ta karatu ta biyu da yana da <clears throat> yusuf lokacin ba wannan bai ga a min ajiyati kano <clears throat> so yawa bi jamfani bi dame da fenne in ba su ba duri ya zanen na tabi shugo da nan su ba mu fiye zai na <clears throat> sarari mun ta sarai kafin ya jari duji nan nan ya ba su ba duwa su ba rashin lafiya wucin fin bayan ka faru laifin dole gaji su kuma wani su kuma fajiyoyi ina ji almaju yi wani yi bata ni amfani da wani kwanye gina su kuma wa mayan idimocin ya musulunci na wancan da wani wancan gaba fikin rufai na nuna masu kuma ina yi ba wani gafara ya su kuma bai muni na su kuma juya ito so insha Allah ba ne kikin karatun suran na ita ta annabi nuwa wani ba ya naki mai karatun nan nan ba ne ya ta annabi nuwa na yi yi suratun hudu wani gikin ayayen ara ta yi so gune ya gadan ita wani wani da mu gama ita yin annabi hudu iga cune in da wani sarai mini ta annabi nuhu biya da ta ali mujin karatu ka kan na ji ma yi tuni zuwa da wani tuni tuni zuwa amma ya ba misali ba ne ga da na su kudu yayi ita alakanu jiya annabi nuhu na ya kudu tabbanu ganin bibabu yana ta bayan musulunci na karatu wacin da baro ya yi fata na yi zuki waga gan kuji mima ga yaka ya zaga a fi mima fi sani ba tuci soko diga na duri kawo na muke yi tuci soko tuci ma mini kuli da azumi mina rusu amma duk da haka nun ta soko ba na kuke albarka ba kuna nuwa gaba ga zama su maya a sayin nan na kai zaga da za caji zanen babu ilimai masalaci ba kawun tula da da ke wuce cikin hidima cikin ba da su goke masu kowa biyu yana wa biyu babata kun su kowa watakila na madami ne na la'anabi sallallahu alaihi wasallam tun na in kici cikin fatima nuhu ya fatima salini min mali ma shiti lan an ki min Allah shiya ya fatima in e to ga wa bi ni yin jana ya dukiya ne wa bi ni ga din la yau amma to mun ga ji fuki yamu na ka bai ba ware annabi ga ji fatima in ga ji fuki lanu lan an ki min Allah shiya na ka bai dun da oke azawa su ko duwawa sai wato da bi tibe ki wuci ji ba da wuci ga da gyan fanu wannan lawi da wani gaga yi ne ji ya ku yi bayin da wannan mi ma imani ji ne wani shakka ka ba da ne mi ji kuti ga kuti ji ne ga fata ya ku saja ji kuti nawo ke annabi Muhammad ga baba yi fatan eh annabi Muhammad ga baba yi mun ga baba yi mun ga ne mun ga ne wai aga ke ka fatima ke annabi muhammadu ana sai ya fi man shi ya so da yanzu nuna bi cuke ke na wala jinan ga yin wayo ah, a min ka tunan ke ne da min ya ta annabi nu wani wazi na bi nu su ba ta ya ke wani sura na dabi wani na da gwakwai sura yin kur'ani na waza yi wuce tawidiyan likullin ja'alna minkum shir'atan wa min hada nasu kogana annabi nuhu lami fa'allan mare shari'a na kirgani be tawhidina bayani ne ne beji ala su kwaji ni ala su kwaji ni ala su kwaji ni e tun tun ga mu ya da tuita annabi gobe ya bani na ne lawo daga gana annabi sallallahu alaihi wasallam gana ki al-anbiya ikhwatun annabawa ba ta yi gijayo abna'u allatin ebona egija yoyen dani ummahatun shatta amma na ji kakan ke dinifi adabe dinifi gaga tawhid nga yene sako ciko na la na ba ba ta ke fi bijina riga dai shari'a ji shari'a do ibe shiru ji kakan ki a sallah jina ni annabi na girbe ne ki a fino ni annabi na girbe ne amma ala su ba ji ni ba ta zabaniya da ya ce gaga da ta yi annabi hudu amince su kudu ki tabbatu Allah ta baraka wata da ga gam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون الله تبارك وتعالى قال وإلى عاد أخاهم هودا lọ́bàjẹ́ máa yá dáwáṣì wọn sọ kọ́ wọn tún yẹ jẹ́ àfíà yẹ jẹ́ ànàmì yẹ gáà ya gina annabi hudu ya na wuyegi ibana jinsiya zuriya anabi adama gayo so daga na zuriya annabi adama gayo pato wani aje ya gidu ne ɗaya jinsi bai yi na da wani mana ci ga ya gina su kwaya jirfi abana na kabila ni buti ya biya yau amma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum kuma gaba na jogo wani kulli komin ha wani kulli komin ha so min ya jama'a na biyu <clears throat> jama'a dawa jin su kwa na biyu rubuta don da ya zanu tufiyano so bugo ma yi zai ga bayan kabila ni da kuma ke ba <clears throat> man ziga wa ila adin akhahu huda no ba adawa ji ya ga annabi hudu a ga takdiri da imaji fahimta ga wuce te e wana yi de amili abuwa ma yi jina jumla da zanga shi na ga amili da wana so takadiri amili a yi la ila adin a kawun huda itufi adawa shi ya ya gyaji ne ya gyane yi ga annabi hudu na ga itufi awa so ya bugo a kawun huda na waje ma tufu da banuwa wala kan arsalna nuhan ila qaumi nuh ga ile shi dona a ci gaga arsalna a ila adin akhahu huda akhahu tufu da ba nuh ya annabi wo tufi adawa shi annabi wo gana mai yankiyana man shiga adawa gubajin ibn asali at a ga sunnu yawai zabagin da ci ne ado so zuri wuji ga bela nan na tuwa ce ya ga adawo so sun mara ala kaumin ta sabu ne zuri wuji a ce na jiya da baunin da kwana ce ya ga ado to ado na ake fi guba a cigaman da ci lawon a ga ade adu al'ula su kwanke ta yayi ne sura suratun da zuwa ko wa'anna ruwa na wa'akana wa'anna ruwa rabu shi'ira wa'anna ruwa alaka adalil ula musu ko gai tuni ya za a ziki nan ce lanufu ya zau ngai tsoci ya kuti na fiye wufo gaji ya yi ga a shi ranar mumaga yi tuna la'allaka da adawa zai yama fari na lónìí ó gbàdọ́ nàgá jẹ́ adáwa ló ti be. ibè mẹ́yìnsì gan adáwa al'ula na sokwa gugu babu ga wa alaka ada ya ula na nga yi ji karatu babu bani ni suratu hudun na mu adawa ya mafari ziga da wani amma da adawa wanda be. jibe sokwa kitaya ya mini suratu fajiro ko ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أكذي آدا وبتشو سوكو لي يا كم نمجيغن بتوشي وجيغن بآدا وزينيا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد أكذي إرم نزي بين قجينا التي لم يخلق مثلها في البلاد na kutan ko ce ko ci da ju da mine yo da yin na da kan ga tafe ke ko ji na Allah ji da ruga ji Qur'ani ga yi so a dawa ji ku ba ba ko a dawa jira yi wa fiyo sura suratul akafa kila ba ya tiro in ji karatu annabi ne ya ji ga gan ki raki ba tu to ba ku fa ba ya ci ito adawa yusufu zamana da to anabi mu fina ba ji rayuwa ti je yin nabo mai zige yi da tu tiga akaf dan dan yo na ne doku tiga da kutuwa na la je ga akaf waga ci ma ku ne ta ko da da jaziratul arab manya manya atlas alquran ma bayani ki bana ke da bana jino musho kula wuri da ne ma ko e ja mu te da patuta ka ne umman gan da yamani wakati ma ku da zuwa da arabi ta ku bana da go kuma ka ci ne ci taku ku ta ku ne wale wale yamani wale umman ne tsakani ya fumu tun gabo injini ga aka funa ciwo ba ga baga jama'a ya annabi hutu shi a ji rayuwa su kuma ga yi mini suratul afafu wa fukur a fa'adin zai a fa'adin yau annabi hut idan an zara kan marubin ahqaf wa kad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfi alla ta'budu illa allah inni akhafu alaykum adhab yawmin 'azim sai bobo su ko don mutum jamanya adawaji na wato mutu ya jafiya ne gangan annabi hudu na wani sakon da jula ya ini sakon da annabi mula ya na shi zuwa nga tuntu annabi nu hudu na bela mituna mutola <clears throat> ya jama'a hudu ya komi budullah ya yi yadda cocin da ci dabo a to yadda ya bauta da ci dabo na yawuna in ga da Allah wuce gugi ba in antum illa muftaru lalle mai fiya sai ga manazuci kima na ya ga ke ta ci ga yaji bauta Allah wuce guga sun ne gaje ga manazuci babu da manada ci fe biyu zendo na ga gagan ga hakkin ne so ko la ya san da ci so ko nce ne ga zan wala ki wuci ya ne za wuci akki wuci an buyi ba kula su ga mana ma ga mana su endo ga mu waje so ko wana ga mana su ci sun nawo in antum illa muftaru kiki yaro ke gabe sa ko to no la ya mu ya qaumi ya أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون muke gabe ga ya kawo ya yi jimamiji la as'alukum alaihi ajra eh ne me wuya ya ba ni da nan ya ya tuno tuni fiye nan mi wala dan don da tubuwa e mi waye gaban don da biye tubuwa mi laye munna laye in fiya in ajriya illa ala alladhi fatarani la daimi e gaba e mi e tiye da mi wuya yana mutati zan don da ba sai tiye tsoci na tajijja ni tamina gama ya Allah eh tsuna ta ni tamina fatarani bi ma'ana halauka ne na awwali marra ga ya tuna an sha halki shi ka ta da mun fassara nan ga in ajriya ila hada da ni fatura ni ai halauka ni ta tuna ya ni ta mi nan ga ya tuna ya gaba mi ta ci wani ga ya ni mi gaba ba ta annaba na, fi ga na Ho! lawan oh eh gaga ito a fahimta sakon nan in lokaci min kuranu kula salukum alai ajara banda cin ga kula ayan eh, la salukum ne ajara illa al ta fi kurba man za yi musu man za kuma a ga istisna wani kata eh wato annabi sallallahu alaihi wasallam wa mu ce kwa na bana shi ga kwata na kuta ba wani bi jama'u daga je ka same ku annabi da mi na ba don mai gaba da ne yi na mai wuya ya iya na mai wuya ya sabu su kuna a nabi taba juliya in ga malaya goyo ya ga mamaki ga damuwa idan bayani daga ba a salafin sami ne shi ka kato ga wiki makarantar a ci bai da zagoye gi makaranta wuce da nan doce ciwo a makaranta ce ga daga ma ga mi kewaye wa gaji kaza ga ga ji a ci mi wace magoya wani ya wa ga gani iti mana mi ti awai ka tuna wani wulu fege ga ba wai la mi dana to ya da kene ga be jiji man ji ci ga a ga wuki karatu egin na wulu je wuja wanda ka ne ce na ju fiuri gar be wuje ne ga ci ga a to <clears throat> egin na wago wala be a wukatu Allah wai ta mana ruwa wukatu da sunan musulunci egin ga da ba ci ga wai nga fudu oyi nga jahili awo etu ga sai e nyenye batu ele ogun ga tunu ko ga tu e dem ni brick life etu ndondo to ka to to na lube gun jina mu je gbajuwa o magan daga ya albarka wasu na man wasu daga wa e da je ga gaba tunawo lo na sawe da gira eh kama na waga gaga alaya da jina luba a gato wana ga wa albarka mu to amma yana yaji ga kama ga to igbomiya a ga albarka tuma alkabirukum a cikin ga to igbomiya amma irin na tsoye ji da na zishi da juliya ya shi da ya yi mini zai gwara cirki da ji zai sanamu a yi wo ga sai na bakar ko sai na wani ko sai na usman fejo ko mini sahabi ko mini tabi ne ziye wa ga mu fe jacho ne e ya gina jala da ya goga ya ji bauta ba ya tiya karatu wani ya lashe wuji e giye to ji ya kuda makanta ya kuda kin da je da ka katu nye da ni mafi waye wani ya ga ga ji dima ya yo e ya mai ke ga to ba fe bi da yi wa ka to so aga me ji dimo so nana de ya tusun wa su kulmu ruji mina gana amfani ruji fata ige wukatu iga tue ga baye be zane zi la ka tu ne ma wage ji wazi ga tue ga baye be zane zi ji wazi na ma e pana na ba ju tue ya ya da khair nan ga kwai la bi ci biyo waye ga baye tu ne we nan kwai su ko su ko ga dogo goma na ma ga ga wa rabo da daga yi zo ma bi de ku ba na goma la fata wa ko do ji amfani ya ku in ajariya illa ala alladhi fatarani annabi hudu ce na daga afala takilu yadda hankali da jama'a mishi kai na ji ya jama'a nabi a jama'a nabi nu ya yi na ula ku karatu annaba ci a ba su kwana su kwana wato falu ya ta abu ma ja laka muci ya na ya yi na karatu la da boyaye ga ku ga ji hankali me ga ya ba ne ga mutumi na نعم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ساقوا النبي هود لا سودي آية ويا قوم يا جماعة مشي استغفروا ربكم اف وغفر يتوتي تبتني يتي بينجي يودان ينجي ودان وغفر سبحانه ربكم kega gafara sokozo summa tubu ilayhi yakeleze beda tusoko etie jidieno je foro be jidiu ile fe jujito ane toba da dole je bada tusoko ele guwe tunu wa be sadege jine juju ega jati yursil samaa alaykum midrara soko a na na na no na kichi bujona chine ele dira

iga cimulayin sakuna annabi hudu la kundu wannan ya waga fara su kuna saku yana na ba ji ta yi na ila jama'a shi nan ke misali nan annabi nu la ya zama na annabi nu gashi da annabi hudu wani kuna saku da jina ya jama'a wushi ko min suratu nu fa qultu astaghfiru rabbakum ko innahu kana ghaffara yursilis sama alaykum bidirara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أنا بن وقام قبائل يستغفروا ربكم إيه وقافر يتوتي إنه كان غفارا لله سوكي تغفروا إيه وقافروا يرسل السماء عليكم مترارا ملك من دارو بيقول مترارا أتوقع أنا بن وقام قبائل جماعة يشنو إيه وقافر سوكو سوكو عبدين يقولوا جيائي ويمددكم بأموال وبنين من أفن استغفار ما سوكوا بيدوك ياجي يرى واجه يدوك ياجي دوكو ويجي يجي يجوتي نيتشو ومن واو وما لا في بانا لكم استغفار يمددكم بأموال سوكوا بيدوك يا وابي كوازكي وبنين وانا واجي وجي وسوكوا لا نوبيانا فمغ استغفار سوكوا يوجي ويجعل لكم جنات سوكوا لا بتجلبوا يعين wa yaj'al lakum anara wa yenu ja fi jafin ni bata mu cikin wa ba ta yawo kan sana kemina annabi nu ga shujana annabi mu ci be ga abun nan annabi salihu zuman mu to be gama iga ci suratu nan ne ko wala an قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون soko ga yitu annabi salu fi samu dawazi kuga bayan ya jawo kuga bayan ga ibudullah atu ibudullah yaji bauta Allah fa idha hum fariqan yaqtasimun afi kafi da guba imam ji ya gba annabi salu ne ci ga babu ce gaban ga ya kawo ya ji mana ce a lima nuna na sai ya ta da hasana kila ya ce je ga da dufu ya ya kila ya wawa an gitwa ya in a azabu fu ga ya labi tila ke kiya ce fe ji bauta su ko fe wa da faran su ko ne na ya ji lawo ga ni amma ya ga azabu ya da dufu be laula tastaghfiruna allah kila ya ci wa gafara su ko ai laula tastaghfiruna allah la'allakum Eh? turhamun kile wa gafara su kwa ne su kude bujiramu ya ya sa gafara su kwa maramu oge waye gu su kwa kutu waga su ku guwe duk da istighfar duk da istighfar <clears throat> so wa wale daga ima baka ni chabai sura da wani bana na muhammad waye da bege wa gafara no alif lam ra min chabai tu hud kitabun ukimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يا تعلمي وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه so izin ba ni fatan ga annaba miji da itin a waga ko a waga ko istighfaru ti nan amina da misalayen takadana yi ko za mu ce biyu ga yanti ya wuta ya mafa ya mun gama biyu ga fara istighfara annabi muhammad ya nan watakila ya gadi na ga ya ga gurgudu ne ta ga dan ba mu da don aje amfani ga fara istighfara annabi muhammad ya nan a tafi ma'ana daga nan ma tabbata ya da suna sunnan annabi ke istighfara fa ni wa gafara su ko fa ni zuwa adwani wa an ci gazu shi ki ki annabi wa gafara wuce wa dan mu wuce diga na dawo so e boy ya she ganna illa ni tafi ne citiya ni tafi wa na mu ci ko hali sa'ad a shek hali sa'ad ne ga kawo sunanu a al far. min kitabina min kitabi rabbina al-ghaffar wa sunnati sayyidil abrar al-istighfar min kitabi rabbina al-ghaffar wa sunnati sayyid al-abrar shi tukwa wani wani gana wanda ya kwashi ya ne gawa gafara yana yin su kwana tititi ya damu su hanyar daga istighfari ya gama daga tuba da bana bayanin tuba ke yi ko kai ko galo shafi ga wabe ni ya littafin nan ube bai mafarin ga yi wuce ga sayi da fa ga wawa abdulluha da ga wa gafarin su ko wace wa ga wawa wata ya baya annabi muhammad ne ba ga galibin sayi da listikfa ke annabi ga gabin sayi da listikfa wani na lasun ne etiye istikfa ba ta yana wajen ga allahumma an tarafi a to aduwa ne a gwagwa da na ugwa yawo ya matsayi wani musulmi na ba ma duwa na baya so kabo mu ba shi to ai bu ba ba ni ji kokari da na ga to ba mu ba dai mu na kabo wa tu fita alama kaya wala mu ki wala mu mun ba amfani kana yana iya bu na ga da wani ebo mo ga o ga de dan wo zo ki wa ro lo mo ba

فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والاستغفار أزوى عندنا ونسعيد الاستغفار أزوى عندنا ونسعيد النبي قال ومن قال من النهار وقال هو النجمي جدي موقنا بها ومو ويبقى waye kini dai bima na wani imani na shiduna imani na da shakka na ke kemini wuyi dana a ci dugun wuyo a ci gama da wuyu ya yi fama ta waga jaje ne mi yau mi ni ba kofin wucin o an yi o shigo jino jaje ne ko wa mi jannata na biga wa da mini gina da janna wa man kana haminan laili wa mini ya wa wa mukinun wa ya ke a yona bima na wani alkhairu yau ma imani ji garbi alkhairu ke na fi bana ci bata na gaske wuyo wani ma ta wuce hajjina jirgin ya shi wucin kwamla an yi su biya kafin ci bana annabi ga faruwa bi adin na da zaga mini ya gima da jinda kuma a fena subhanallah za mu ci gafe da mini ya gima da jinda so ale da wani gaga to yi gidi to yi shi ga jiyo ga jiye shi aji gitu mu da wani ne ko na annabi ya ji istighfar nan a cika annabi ya ji istighfar da kalmar ya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ma ji ni zukuta zuma na muga sallah jina sallah farila da wani ji zo da muga ji salamu alaikum na Mun Nuji la ilaha illallah wa da wala shirika lahu lahu mulku wa huwa astaghfirullah a kimin zukuta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah a ci gama wa yawon gagaga wa magaga wa lasu ga da astaghfirullah alazim a kemina na bai gona gada wani cuk wuce gama yin gama a cikin kwarar gi mu gama yin gama to wato kan kwarar gi mu ci eh mawaju ta ci mine kuna na bai wa istighfar nan gayin bayanin da yadda ba a abu musul ashari nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ji fe ba tuwa ya istighfar wa ji fe ga rabbi firni khati'ati wa jahali wa israfi fi amri kullihi wa ma anta alamu bihi minni allahumma firni ya wa amdi wa jahali wa hazli wa kullu dhalika indi allahu akbar allahumma firni ma qaddamtu وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير نكي صفة وربي سيقة وربي يستكفاء yini ci da nan nan na ne a babanan sana bakar nga ga da annabi sallallahu alaihi wasallam yo nga allimni du'a da addu'i fi fi salati annabi mu karatu ya addu'a ya gafara ba ya coci na mu ya fe ba su ku gafara be mi sallan bonan annabi ga kun abakar waga da yana wa da nan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira so ko ma min tibnakum linakutina madokuna wala yaghfiru dhunuba illa anta amma da zana fa be mi ya zunubi mi wana sai wato so ko ga fa be mi wo farfir ni mafirata min indik fa be mi ya gafara da mu ko yawo warhamni so ko je ka ya mi innaka antal ghafurur rahim so ko ga ya gafara wato yawo na da ke sarai hadisi wani bata ne yabba ba na hadisi haja ta zu hadisi sayi sayi mu jiyo a ci gaba min ni ya shi za faru na annabi ya jini ya cuci da nan annabi ga man kala zendon da gaga ga astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi hadisu wo hadisi de bin abu dawud de bin mai hadisi sahih tirmidhi ke be bin mai hadisi sahih annabi ga zan do ga gaggado shinne tin wai gafara su ko na gufira da su ko afa bi le tinu ga jina kaya wa in ka da farra min min az kama kawai ga kudulo mcha Allah ko mcha bici ko te ga zuni bi gunto eh at-tawalli yawm az-zahf eh zuru bice kuda wala kwa yaka virive kavu venye za uti kwelu fe be su befu bontu kawai ne fi na gudu zuci na wace ba duwa na ga astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi annabi ka so ba fadi wo si ga ya tsayin shi dana hadisu da babu hero hadisi ne ariyo da mun masalima Muhammadu tun da zike da bi ma hadisi ne nan tajin hadisi sahih ga alaihi salam ga man qala subhanallahi wa bihamdi fi yawmin mi'ata marra huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr zando ga ga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wace rugan shi ci fondon da nan wale lafazin istighfaru da babuwa amma ita na istighfaru yalo na gawa yalo mu annabi ga hutat khataya laifin gaji bata bicicin bata su ko baya wa in kanat mithla zabadil bahr kabo laifin ga keto kewa ga futan fun yayi tuna su ko ga laifin ci da waya si ga hutsayin na si ga jayo na ja ta ji da ba misla da sallan na ko ga wa ga wawa ga fare su ko ja amfani ga ne da da dinayi ko ga fare su ko istighfar <clears throat> kan ga gancin adababun da cinan man ke shi di bayani a wakati ya istighfara nan lokacin bata wa wa istighfar wa wa gafara ya suku amma a ki amma lokacin da ci tsa ga lokaci da yawan naji idan muhimmanci sarai ya babu goyon istighfar wani min yubu ga yanzu mai sallah da wajen astaghfirullah da mutanen min yubu ya gafe da shi da nan don doye ci ba zai ci a naki yana ka faru tun majalisi ji bi ba subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ko su ba da allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik <clears throat> so mutamin ne na waya channel waga ba da zai don da yi waza walo a zake ba bai nan da ce ko tibo ya daga fi fita da nan da ci ba za ya ga nan ya yi sifa waje kin da mai ajin ga yi da wani subhanaka allahumma wa da ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu dai a ci ga wani aga sallayi wa waist wa sifa lokaci wani da magafarar su ko su kuma ajin shutu da gwana a ci ga man ke na ya kama ne mala hadisi ne da musu masnadin imam ahmad to tirmizi to yi wawo da dalil so wata lokaci na zi a ci gawo zai na tufo kem na suko ga dare bisan na da salam zai na ja a nasu wallahi wal fati wa ra'aitan nasa ya dakulu na fidini layi a fuwaja fasabbah da hamdi ka wa stafir rago fasabbah da hamdi ka wa stafir ina wukana tawaba wani na tufo duk da istighfari muna ci gawo bisan na salam fiye da yawon gurmiya sura na da su kwaje a nan sallallahu alaihi wasallam a ci ga mini lokaci ne wa gai tsaye ti istighfaro na rugaye lokaci ne dagbe a subhana bi na lokaci ne la ki sahu na yabona su ko ga na wal na wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashab lokaci kice saharo asharo a ga lokaci na jiye rabi sahuru na lokaci na tsoba da na alfijiri na lokaci wani waga tsa wace waga fara su kuwa duk da istighfari su kuwa shi wata bana ba da bi fara yadda fi da waga ji batan so mu da don bayani wa don farko jimu da muhimmanci sarai su kutu kokari so ya je ya ga dimine ya ga na man gina ni na ya ni da wani ke cike mina ke annabi sallallahu da wasallam wajen istighfaru jinin ke mai ga wani shugaba istighfaru je waya na ga sau ga ga da kullucu kan ga waya istighfaru na har a ce ne ga kawar da ya kuce ba waya bayan ju gani da istighfaru ya da ke zalunci a sahabi ne shugaba táàbì ní ìsìlámi tó àwọn àtibáwá ti sẹ́lẹ̀fún ti pátá hàrí akpóhùtù àtú àwọn sàṣẹ́ ìkóhùtù náà àgbẹ̀sẹ̀ wọ̀ká lókàngàwà àdídídé stikfaru náà zàwùtù ní ìmọ̀ ṣùgbọ́n pátá náà àwọn àfẹ́ ìgbàjú ní stikfari kashi ya gaba ni gaga kai lo ya náà àgbẹ̀bí lọ́nà yà àlàyé dàbà ní stikfari yà àlàyé dàbà ń gà na sọ̀kọ́nà aga ko ci tuba ce gaga kai lo ya koya ya ya daga fara su kwa ya ga daga wa rahmati wa sa'at kullu shi rahmai su kuna wa ga lawa ce ci ga sai ga ya daji be kwa yi ta ga du ya ko na annabi muhammad ne ji ya da be na bula ku na ya ga gaga rahmai su ko de fe insha Allah mo su kwa ji wa za bubo insha Allah su kwa fa be bi ci ci ji su ku mutu ko kan daga fara we itile e fe ne ga jina a ba ba ti ba ana ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji foro bai istighfari annaba ne shugaba annabi salihu annabi nuhu annabi hudu ne daga tuba ba ta ji foro bai istighfari a san annabi lamarin na jiya wara annabi shaibu min karatu ne na suratu hudu ne ya ji bayani wa ya qaumi la yajrimannakum shaqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh aw qauma hud aw qauma salih wa ma qauma lut minkum bib'id tuga wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud za ci buga ga a sake istighfaru a adalin ci da abawa annabi Muhammadu ke shi to kuma da wuyi ma wasu قالوا يا هود ما جئتنا به babayin ɓata nan iza zayo na mai wani ya zane ba alkhairi ga jama'in shi nan <clears throat> ya zana alkhairi te mai wa daga jama'in ja ta na albarka alkhairi na dina wuce layan wuce wuya ya yi alkhairi nan amma zane ya zace abin mini jama'in ji wani ne su kwakwa da alkhairi ya nan shi tuba wena ga duniya kano abin ya hudu ya wa na bi hudu a'a ma na bi bayyinati wala bi aibe wajen wade gaga ga waye ga wala ga ato wala wala wala ga ga kokya ma na bi bayyinati to lugai tiyo wa ma nahnu bi tariki alihatina kutina yiye wuna ya lugwa ngamgo ga ilu gona ya bugwa wama nahnu lak wama nahnu laka bimu'mini ima jima ni donya ta ale a e, e lauda na ga ya saji ina da bi rudu eh, ga ga jumu jube wale ga bejinna eh kafi ufiye mu gaga banzu ya ne du ga wa gbawa jama'a da mu za a shiga da lamar wuce a shiga yayi alai su kuka tayi na araf ko banu ga yi daga wa kwaru ma ma ta'tina bi min ayatin litasharana ma na nahnu ka bi mu'mini musa in do ga biya yi bai ci ga ayu wani nan na je ga ma ji ta na bi bayyana to a ya firawun da jama'a nabi musa ji a yi ma jini ga nabi musa da bibi a yi wuce a ga gama ji tana da ya da bayyana ta abana su kuma fa'ar sannan ala yi mutufana wal jarada wal kummala wal wal dama da ko kanu ko mu mujrimu ma ma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha ina waga malabe kwata na labe ile kyo ganye ta wemo da mu ado na ganye wemo so ina ga mu kwata ti gun na o di siri na mu be fama nahnu laka bi mu'mini musa ya bawa ya ji ma ni ake da bi annabi Musa bi aruna ku ke ba mini suratu Yunus ne ba magana agan qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abana wa takuna lakum alkibriya fi al-ard kaga wa ma nahnu lakum bi mu'minin wai Musa to aruna ya dabiya ya ga kake nan da kun da kai ji dai ta tubo ngoyo ga ya kuyo ebo ma ya buku ya zo ita agba ne gichu utakuna lakum alkibriya ene da chuma tatibo yenana yakwa ya la chuwan da ya ma na da kuma bi mu'mini ya baya ya ji ma ya so wale gaga lamaru yo egude juyo egude juyo na kafiriji ke baya ga jina a ta ga a yi alamitu annabi na sokoto fi ana jama'a na bi annabi huduji sokoto ta yi mini suratul muminuna na kyau ga yau ga a tsofe gabi da shi ga wala ina ta tun bashara mithlakum innakum idan la khasirun aga ayayin dukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idhaman annakum mukhrajun ayhata ayatin ma tuwadun eh in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimabawuthin in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadhiban wa ma nahnu lahu muminin akan gamanan sa annabi hudu ya zuyo in huwa illa rajulun annabi hudu dai zaba juyo iftara ala allahi kadhiba na gamanan su kato ta ta su ko no su ko tun su ko mutun ta to kuma na nahnu da wubin mumini ya ji ma ni duniya so ko ci da kafirci to in na naqulu illa adraka ba gayona ga yana annabi hudu komina illa taraka bado ba atina bi suni kuti ni na ga gito kona mo gito kona aga yana i taraka a ce zuwe bi suri de de de na ga vula vula na waye ga dana e ga zani ni hankali ne ne kuma ci hankali ci bo e bo kuti na yo gito kona kuti ga wa hankali be mo daga dide in na kulu bi ma'ana ma na kulu in lafiya yau amma wa illa na gada ya boro na wazi a datin hasuru ya boro na fi bai in lega ke ba wa da hasuru ko abu kasu eh? ya gani ketara da gawo nga mai ga kuti zai tsogon so ba ta kuti ba ta ce tuwa ni ga rauce ga wuna ni ga tara ka ba da aliyatina bisu kí ànábì hudu ṣe àwọn kálọ̀ ọ̀gán ìní ní ànábì hudu wùsùdùlá na sọkọ́ na tuntun jiri sọkọ́ gaga bai na mai jiri ki ani bari wa mai ya a ya ya ga ga mi je tije kute ya ga ma la mi cha cha kan lo cha je tiyo oho amma mi da ke wo mi da na lai fasu ko bacha min duni wa bi duni jami'an summa la tunzirun emi kwa ya non gai min duni wa kasada ya wuru a. adu patukurani jishirwa katsa wani shiro ɗaya gaji na gaji faruwa ya ne wa kimar larwa jajaye wa mai abu da aka yi wa ga a tadunin

nuka mantaye fakiduni egbadu dingere gade kpaate ti e elani o e kira yona e edalu bɛyi jɛniya kpaate gbadu dingere o tuma yɛlɛ ti edalu bɛyi musa e ka fi tumala tubiru kɛyɛ numu wa kɛ pate ya nya ewu bi baba ni fu ɛlɛ gɛda da ya ka e fakiduni elugbɛdi de bi le ga yɛlɛ ka dingere ayi na tu tubiru ne ma pata ni mo wani eza gari na shi na ba na biyu adon ya kada tuka ba ka ta sura tuni su wato alaihim ba mu in ko qala ya qawmi in kana kabur alaikum maqami wa bi ayati llah fa ala allahi tawakkaltu fa ajmiu amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum gumma ثم قضوا إلي ولا دوروا سوف نصفارين بعد مبكرة كان من ga na agbagba ya gbogbo ya agba ni a wata na na akpa ya ke su ko da ne ga shin muke fa ni wa amraku ya na mu da ku ya ka wa shuraka ku kutina je ga je ga muna e wate ko ko dai a cewu sun ma dai kuma e dan wannan mariye e wa gi ma gi e shi ma a mu bati sun ba ku ne ya e ben me ga ne me ga tun me na ne gira ne me da ne e fuba ne ku ce ba ko na bo ko wala tu bi ne na ne ta ne kemina ne bi mu be ga wa wasu mara tu bi mu ne ko ne ba ta ne a ci ga ne bi mu ga shi no sun ba ku du yi ne ya e bu mu ce lu ne tun me ne tu bi ne ka ba ta ne ẹni ne ẹgbẹ́ tuntun ne wọ́n ti ẹgbẹ́ ẹgbẹ́

nga mu ya di ko baba ja ya o kan do ni aga ye ga bitine ye na ke ku ke ga mutina ya wani la mi su ke mo ga la mi su mu no ma ga da da ji do ne ga da su ya ti to ala ko ka mo mu ti so ko ti to so ko mi to to an ba ba da no ga mu ba ni ba ye wuri na dole ma la ti ti ba kan ga mu a ni su koga waya yake da ne giki ne suna da muhammadu wa zuwa alfi da ya su kowa ci ɗaya zai ba su ko don ga ga yake wa fiya ko ga ga mun ji na mu da ya kin zagi shi da ta waya mun nawa ku ko mi shi ka na su ko ga wa wa da muhammadu ko mi to eh, to ki le fi o kila o se di o ya wa wa kila ya ja ku da yo kila ya da ti asu kwa yo إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وجاء قال إني توكلت على الله bare ta wufura wanda da ne so ko ni kecu bare masala na tibato masala jaye wanda shafi ala so ba jini na daga istighfaru daga aga aga hukuti mai wala so ba jini ba ta masala tawidi wa ala ta su ko tawakkaltu ala allah rabbi wa rabbikum so kwaye adawa jina ga yanzu ne ke tuna eh? ma min dabbatin illa wa akhidhu min asiyatiha addena gani yo dabbu bi ma na addena ga wani su su te da ta tikin nona a face buju da wasu ko ki ma na ganno wato bi ma na hukunci da wasu ko na gabba su ko no we jibi ko gabba ha waga tun a ga za duwa su ko yuya ba ta su ko da cibiyo nga ga gai gidi tsantsan mun gaci guju wa ne zan gaci guju wannan ma min bati illa wa akhidhu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim to tiye mi me ko goro buto Allahu akbar so ko mi logo am to tiye mi logo ai ko goro buto wai ja se na ga ide dinan ale tawakkuli nun ga gon aya nan nan da maruwa da muhimmanci sarayi nan wato rayuwa yi goyi ne zai sarari da wacce wata wakulu ce goyi ya su ko eh? ya zaga shi shi su ko cin mace mu da neman da ku fe ne ga ga neman wuce ga gikin a wani masu ko bata zanen su ko eh? mace wuce na dukiya ne wani ga shi kenan dukiya ne ga kuke a wani masu ko bata lókùdókùn àbẹ́lẹ́lẹ́ dúkìá gbà nítorí à zai tanya cini wa tilali da nan ewu pata na wula wutu ba wutu kosa a ga asibiti kin babu waya a fudu da kin de a dabu a dabu pata a karshe abin lugba nufa ta wani agba tawakkaltu ala Allah ya rabbi wata kila ba ta na ta a ce zabi wani bai dukiya ce wani bata dukiya na dana za mu ci shi wani talaka so kuma ba ta dukiya na ta ni so ko musa eh? so musa za mu ci so kuma mace lebe kabon da ka kwace fere daga shi ke na kabon da gan wuya ke wuga kuke a wani abin da kabon ba isa shi da na abokan amma dukiya ku ya kana da shi ko kano aje ku ya kana kan a ku yi karatu eh ilimi so kala o eh, ndo so kala na wana ga ya ke wuci ko so ko wa ya ke no mo ci wa ci da o me wa ma ci na mu ga nyi wo ya gbomo aya ke so ko en eh, wato uziri na wala de wo ya ko ci ya na so ko de yi ko na wa wa gwa ya wo ncha de wo ya na wai ji faruwa sarai na naga ya je wa gi giya wato da ne su kuma ci ne bai ya ni ji na wadda ni ni ku ba wuta guni egi ni ku ba wuta bai na gane gale ga ga we ga pawo ma ga su ko ta mi ya kyo gigiye pa ta be fife wa su ko mu do su ko ma ga ji mi tembo ko ja pa yo to abọ́nà ọ̀gá ẹ̀dẹ́ títà tí wọ́n gan ya gáà jẹun wọ̀ láyọ̀ ọ̀gá àgbàkọ̀ àmọ́ wọn lágàgán sòkó ẹjọ́ sòkó gà pa ẹyọ sòkó mà pa ta tí wọn kàn tó àdàlá ìwà bí wọn rájò kọ náà. فإن تولوا فكرئ بلومكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرون ربي على كل شيء حفيظ فإن تولوا إغدا باتيتشتا أسنين فإن تتولوا kai ba ta yi daga bajin da da ta fa'ala alumu dari wacce ta rumiya mini fahimta wala ya gabata ya ceta ya gabata ya ceta mine na ma lawo ya ta doga ganda mu da wi ma da ma da na wonu ga fakad ablabtukum na wai ma du yo wai fakad ablab ablabtuhum na na ga wa ga mu je kwa mu da ri yo fahimta ta wallan wai kwa eh e gabata ya ceta ena me ga pata da na ya ci wa hmm faqad ablagtukum ma ursiltu bi ilaykum nije bo soko nya kimi ya wuya yeye na soko tumifiye da soko majirani wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum ma imani ji soko abebe zando chiji jamando chile za ajiye yana yana je botika tiga ya wu soko ana soko abebe zando chile yana na afeke yana chana da babin mun soko ya wala ya ma yama lahum dondo ta sokowa lana najiya nga mana wanu nu yara fuji bato wala tadruna shay'a bane ga mu ji ta na ya gune la ta sokowa na nya mu sokwa mu tike sokwa be da ya in takfuru fa allah wani an ankum wala yabdali ibadi labi ibadi kufu wa in tashkuru yardaw lakum inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lalle to ce me ya tuno ina mai na tuta da yadda ba da yana ya lissafi mai ale alkawalin na annabi hudu ja na gawa ya staklifu rabbi kawman ga yara kumna irin wuce ga su ke da ya mini tara annabi muhammadu qur'ani ha antum haula tud'auna bi tunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ta idan akuri jin ah baba da akuri ji ye gaga ya bidaje da biju adala suna da muhammad ji tabbata eh idan je zane shi ga ya ji bana sai baba ji ba cu yi ga ga ya jun bani baba ja lewa ta yi yawa ga ga yi ba bani baba ja sai yi jin gani fati sani bu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu ba baba ja gano bai ga na ci tabo ya ga ga ya sani bu muhammadu yawa ya ga man wuji da da yana wuje na ekpe ce manci ya ji tuba na e gaba ta mare ya stabdil gara man gare ko ifo be da wani ya dabo be adamu ya su ko zamu ci maga ya bonno zamu ci ne ma ke aji a ji da dai ne ya ji da na su a na mu ya ne ji ya mu ya ci ke ke da a ya ji e gaga yamanci ja wuye ba e gina wa mana salamu alaikum lagwade e wace gaga dangar da dan lawa ma salamu alaikum lagwade kuge wa gama yara ki ga ga lokura mi wan lagwade suna ni da mu da yau lagwade en to ne ga ga bu ga ne annabi fe choko ngai wa go ta wa to fe choko wa نعم ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ولما جاء أمرنا لك تنا لمري بيننا lajje na wuda ya nabi wo da tagwa kici na mare ko man ji gauga ya zaba su ko lokaci na zaba ya ko da cinan wani sura na soko ji bayani ya yi rikin na zaba wuce na amma sura ji da buka kai na soko ji bayani ya zaba wuce ya yi na ke misali gada suratul haka su ya gada ya gawa amma a jinko fa wuli ku birihin sansarin atiya adawa wasu kuma jin ba gani da ya fi ne ku sorisori wa ku buga buga a ti ya wuce tsanani ya kabbana in do gage ku bana sun ga wuce na kya abu sakhara alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam husuma muje fi wuce kagwaya eh wato ya shi gutaba da ya gidi gutote husuma ta mi kanoji efe ete efe fatara alqawma fiya sura muda abelele jama'a da bugu yi na kwata sura gishiji kwata su waɗanda ya ka a nan mu'ajaz nakhlin khawiya wa daga kashi etu ya ci gbado bina yau khawiya na yi foto ni mu yanzu ofi ni mu so ko ka fara tara na wani bakiya wani ni mina abu yake ba ta mu ta fiye ni wa fi ayatin idh arsalna alayhim riha lakim min suratu zariyat kuga mutiyana mariya dawazo mutufefiya alhakim efene yiramana ko la ne dai fe ibrahim kemin za an ge ibrahim na a ci ge fe wanci ibrahim e fe ne da alkhairi ana e fe ne la kare ti ti pata na shemi ma ta daru min shay wuyan dan da ba ta tare inu betuna illa ja'alatu karrami en do e fe wanci gadda ze tuba mu guta alaka mu tafi ngawo ko wa fiya na'am so ko ga na jaina huda amma kin bana na bi hudu da be jama'a shi na gafo jama'a na shi batika na fi afiyo efe na ma za de de na jinu ma na bi hudu a na bi hudu da jama'a shi gawa gawa mu da shi wallafi na nima ma mu gawa ga bi rahmatin min na bi ya guyi Allahu akbar na ga manye ga gazan do ga ne wa gabanin ramu su ko gungo hadisa abu ne rado na ne be gaga lan yudqila ahadan amalu adda zaini ne bane tukunu a lura da janna na eh lan yudqila ahadan amalu aljanna qalu wa la anta ya rasulullah to wa nabi ya rasulullah ya wuce so eh, janna wa mu eh, tuntun muhammadu sallallahu alaihi wasallam da eh, tukuru wa la janna wa illa an yatagammada ni allah bi rahmati sai su ba kana mu taro ke mu su kula ramu mu rubi amin wa najayna su ko ga yayi wa bala ne bu bi tamamuzi mi azabi kariz ki azaba gana le kono lugwa azaba yifega na'am وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله

an da tuce su kudi ba ba dai su kula bai abu da si ga yan jamuri mu ga gawa a rasu rasulawa mu gawa a sau rusula eh man shiga ni hudan wahda annabi hudu kawai ne ba ce ga su kwaji ga rusula kila la'anna walam yursil ilayhi min ar-rusul siwa nga na anabi hudu ba zane zana so ko tufiya dawa shi bena so ya gogo rusula wuna so ko ga dana anabi hudu ga mai kwa wa inna ma jama'a hauna la'anna man kadhaba rasulan wahida faqad kafara bi jami'i rusul amma yana so ko tula bi ti siga jamu wana zendon do ga ga ni ga manu zo na we da wani ga annabaji ba ga manu zuciya so ya gogo rashe da ya dawa jeju ibere she dagani ba annu ba pata be tutu pata so tutu na kawran ji ga rusula ko to ko tuga so ko ga da min suratul na ko ya ayu rusul kulu min at-tayyibat man ziga kitabun na amru na ya na muhammad amma so ba ga ga ya ayu rusul kulu min at-tayyibat wa amru salihah sai ko kan da ci jamu e bai no mai ifrad wattabu tu amra kulli jabbarin ali ami tufo weza kabacin katika bochi ndondo jabbar eh anid eh, ya yo zane woga ha zane jisuga jabbar katika bochin anid zane woga kusa maana ndikaya Allah fadhi badika chini chini pendo ya na واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

fi duniya jabo maka baba wa yawmal qiyamah kiya qiyamah ma ji bara so kuma ko ala ishu tupewo inna adam kafaru rabbahu lalle adawa ja aji kafirci be to jai ala ishu tupewo hudan li adin qawmi hud ibe adawa ne kira mai so kullu ga waji tabbata adawa ji jama'a nabi hudu zani so kullu bara gani mi qur'anin ga jama'a nabi musa ne Eh? yi ta mini suratu zo bayan suratu hudu abu ba na wai gaga ya dumu kawo yau mai kiyama ko firawuna a shirya da ma wufa kiyama fa'aura da umar nara wa bi sarwurdul mawdu wa wata bi hu fi hadhihi lanata wa yau mai kiyama bi sarfdil marfu a ci kuke kokare ta mini suratu su ko wa ja'alnahum a'immatan ya da'una ilan nar wa yau mai kiyama la sauro واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوهين كافر بات مزالانا من القرآن قال سورة البقرة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين سكوتي بلاني so dai gine jina su kwan fili ko ya balada su kuma ba su kuma yi jin su kwan bi ta ga sọ̀kọ́ ti lè jùbọ́ jẹ́ àwọn ọmọ nìkan tó pàtì tájú lédè àwọn nínú pàdé yẹn sọ̀kọ́ yẹn pàdé yẹn sọ̀kọ́ yẹn gáwá mọ̀ ní sọ̀kọ́ yẹn sọ̀kọ́ ká ìṣúná ń gáwá mọ̀ ní gáwá mọ̀ ti yẹn sẹ́yìn dọ́ndà sọ̀kọ́ ká mọ̀ ní mo ká mọ̀ ìjọ sọ̀kọ́ ìjọ ẹ̀wọ̀ ẹni ká gà àbọ̀ pátá òtí ibi títí lọ́ra kéwọ́ ìlú yọ ètò ko wò yọ sọ̀kọ́ fábẹ́rẹ́ bẹ̀rẹ̀ sọ̀kọ́ ìgbàlẹ́ fi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته